hidimar uba totali mai gida ya gama raina ma hankali Allah wai a ce kanwarka ne ce wa baranka duk jama'a ana gani a unguwa ai gabaki ɗaya mai gida ya mai da kai dan daudi wai kai zai gaya wa kai kanwarka zai gaya wannan magana ya kai kawai a ɗaya a kaddaman mai wannan gaya fa shine wanda ya zuga budurwa ka ba aka fasa auren da shi yanzu ranar ka islam duk jama'a an san magana mai gida in ba kashe wannan ba ko kawai kawai rabuwar mu ta zo bana abota da wanda baya wahala raja bai ba kamar sauran mutane yake ba da sarin maciji ko kuma dukan wani zai kashe shi wuce nan fa yanzu a jera mun mutum goma gaba ɗayan su na dinka yan yanka su ɗaya bayan ɗaya sai na ka jinin su gaba ɗaya ni fa yanzu na kuna fa ba abin da nake jin tsoro kai kai ni ji nake ko kamar in ji na ga mutum ballan mutum ya wani shege ba kai ba mutuwa jadawali na ga ta nan ina ina ne gida ga can kada mu sawan banza babura amfa daga ina kuke ne kai ya daga ina ina za ku ne da gida barkan ku ne mun dan dade ba mu yonin ta nan bane shine sai da Allah ba nan dan zo mu dan gaisa wallahi yanzu <laughs> ku masu gida yana kawo muku gaisuwa wannan kofa wata kaza ce muka danne za mu yanka to shine kuma ta tashi saboda shi yanka a wata ba to gashi mun gode Allah saka da alheri Allah saka da alheri mun gode fa <laughs>